eh hakikanin gaskiya akwai cutar da ka bulla a nan jihar katsina a karamar hukumar mulki ta matawashi kuma cutar ya zuwa ya zube ba tantance ba shin eh, ciwo eh, cutar shawara ne wato yellow ba. Eh. amma dai tana da nasaba da kamannin da haka yadda yake ma'aikatan lafiya na tunanin cewa inda ita ce kuma ya zuwa yanzu abin ya fi shafan wata unguwa ne da take da tazarar kamar kilomita goma wato unguwan kogira a karamar hukumar mulki ta matazu inda abin ya faru domin shi kan shi ne anguwa malam shayar da ya su shi da kan shi ne ma tabbatar da cewa akalla mutane hamsin sun mutu a yankin a kuma wata unguwa unguwar sarka nan ya ce ba kasar shi bane saboda ba zai iya ba da adadin waɗanda suka rasu ba amma dai an samu rasuwa da yawa kuma duka da wurin shi da can ɗin mm. mutum har ya haɗa da yara ƙanana. To takamaimai kamar kimanin mutane nawa ne ake gani sun mutu? To ya zuwa yanzu ne su a gwamnati sun ce an kai mutane asibiti su arba'in da biyar da wannan cuta ta yellow fever wato ta shawara kuma daga ciki mutane goma sha takwas suka ba da cewa sun amma shi ne anguwa kamar yadda na faɗi ya ce a wurin ki mutane hankali suka yi. To wato an iya gano wasu suna da cutar shawara kenan wasu kuma suna da cutar da har yanzu ba a san ko mecece ita ba. Eh, wato kusan da sun koyo ne cutar da kawai yadda ta tasowar ta haka kawai sai dai a na mutum ya shi kamar wasu waɗannan mutane biyar na unguwar sarka abin da ya faru da su kenan kawai sai dai a ga mutane sun suma aka ɗauke su rigirgi aka kai asibiti ana zuwa suka ce ga irin suka da haka yanzu ana nan ana bincike ko za a iya samu wani tasirin bayani kila zuwa zai kai zuwa ko gobe ko ma biyu wani sai an tabbatar da tabbatar da komi To bisa ga bayanan da ka samu kamar bayan su ma waɗanne alamomi ne ke tattare da ita wannan cutar? Alamun shi ne kawai kamar zazzaɓi ya mutum zai ji haka kaɗan ya taso mai daga nan sai suma kamar yadda na unguwar suka bayyana yadda abin ya faru don kawai ana dai faru da wannan mutanen da kaɗan jin kamar zazzabi haka shi ke na sai su ma ya ka kwashe su ya zuwa asibiti ya zuwa yanzu ne haka da dama akwai waɗanda suke a kwanci a asibiti samun cikakken bayani sai ka ji ka samo izini daga can ma'aikatar mafiya kafin a samu wani wanda zai iya maka magana. haka ne to ya zuwa yanzu idan aka yi la'akari da abubuwan da suka faru za a iya cewa ana ɗaukar cutan ne ta hanyar cuɗanya koko ta abinci ake ɗauka ko kuma ta iska ko ruwan sha? Eh wannan abin akwai alaman mai yaɗuwa don in ba yaɗuwa take ba ba yadda za a yi cikin sati uku ce har mutum hamsin su mutu. Mm. Don daga wannan zazzaɓin zai zama kamar irin wasu cututtukan da ko taɓa mutum kai ko kaɗan shafi numfashi iskar da ya fito daga cikin ya saki mutum ya shaka ya ɗauka wato abin da ya kamata shi ne dai <clears throat> mutane sai su kokarin su kiyaye da cuɗanya haka nan da duk waɗanda aka ga alamun kamar zazzaɓi zazzaɓi mhm. haka nan da ya taso to a maza a gari da zuwa domin shi ne alamun na farko da ya nuna na wannan mutane biyar ɗin da aka su a asibiti ɗin sun su ta inda ma aka ɗauke su ma suke haka kawai. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zani